wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara ƙaddara haɗuwanmu a wannan shiri mai albarka da muke yi mai suna ta'al nu'minu sa'a wanda yake kasancewa cikin wannan wata mai albarka wato watan ramadan muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana dukkanin ayyuka na ɗa'a da za mu yi a cikinsa na abin da ya shafi azumin watan wannan wata da kuma tsaiwan daransa a abin da ya gabata a cikin wannan shiri namu mun yi magana akan abin da ya shafi usulul iman wato abubuwan da su ne tushen imani waɗanda suka zo cikin hadithin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa da shiwa mala'ika jibrilu wato hadithin da ya shahara da cewa hadithu jibril alaihi salam wanda ya zo wajen manzan allah sallallahu ya yi masa tambayoyi akan musulunci da imani da kuma ihsan kuma ya ba shi amsa a kansu to a cikin wannan hadithi wajen bayanin wajen bayanin imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan usulul iman wato usulul sitta waɗannan guda shidan nan wanda allah maɗaukakin sarki ya ishara game da su a wurare daban-daban cikin alkur'ani inda allah yake faɗi kaman amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli sa'annan ga kuma ayan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 mai girma to yau kuma insha allahu a wannan shiri namu za mu ci gaba da wato bayani ne akan abin da ya shafi waɗannan rassa na imani kamar yadda a baya mun gabatar cewa imani rassa ne yana da tushe yana da kuma asali to dukkanin ayyuka su ne wato su ne rassa na imani ɗin to yanzu za mu fara magana ne insha allahu akan waɗannan rassa na imani mun faɗa a baya <laughs> wajen bayanin haƙiƙan imani cewa niyya da ikhlasi suna cikin ayyuka ne na zuciya ayyuka ne amma waɗanda zuciya ne ke yin su niyya da ikhlasi kuma suna daga cikin imani shine insha Allahu a wannan halka tamu wannan shiri na yau za mu yi ƙoƙarin ɗaukan abin da ya shafi ikhlasi da niyya mu yi magana a kansa da kuma kasancewansa wato asali ne ko kuma eh, eh, reshe ne daga cikin rassa na imani saboda kasancewansa aiki ne na zuciya kamar yadda muka sani wajibi ne dukkan wani aikin ibada dukkan wani aiki na da'a da bawa zai yi to wajibi ne ya kyautata niyyansa wajibi ne ya nemi yardan Allah a cikin wannan aiki din wajibi ne ya ikhlasi kuma hakan yana daga cikin imani kamar yadda za mu gani cikin nassoshi da za mu ambata wato hadithi da ya zo yake bayanin wato niyya shine hadisin nan da muka sani wanda al'imamu bukhari da muslim suka ruwaito daga umar dan khattabi radiyallahu an yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu bin niyyat ko al'amalu bin niyya shahararren hadisi ne wato wanda manzan allah sallallahu ke cewa innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in min ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma ilai wannan hadisi shine asali a babin niyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bin ko kuma wata ruwayan al'amalu bin niyya ma'ana ayyuka kawai suna ingantuwa ne idan an yi su da niyya ayyuka suna ingantuwa ne sukan zama ingantattu ne idan sun zama an yi su da kyakkyawan niyya shine sai manzala Allah ci gaba da cewa inna mali kullum ri'im manawa lallai kowane mutum yana zai samu abin da ya niyya ne ma'ana wajen yin aiki idan bawa ya yi kyakkyawan niyya ga aikinsa to zai samu kyakkyawan zai samu kyakkyawan sakamako kuma zai zama masa wannan aikin zai zama masa aikin alheri ne alheri ne gare shi sa'annan in kuma ya zama bai yi kyakkyawan aiki ga bai yi kyakkyawan niyya ga wannan aiki nasa ba to lallai zai zama ba zai samu sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki ba sai ma sai kuma in ya zama ya samu ya samu kuma sakamako na yin wato riya ko kuma suma'a ko wani abu makamancin wannan gwargwadon din niyyansa don haka gwargwadon wa inna malikun limri'in manawa gwargwadon niyya gwargwadon sakamako gwargwadon niyya gwargwadon sakamako shi sa manzo Allah ya ci gaba da cewa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda hijiransa ta kasance ne saboda allah da manzansa ya yi hijira ne ya tafi zuwa ga allah da manzansa to lallai hijiran nasan nan fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi to lallai hijiran nasan nan tana ga allah da manzansa ana allah zai saka allah madaukin sarki zai masa kyakkyawan sakamako kuma wannan aiki nasa wannan hijira tasa lallai ta zama karɓaɓɓiya ingantacciya a wurin allah maɗaukakin sarki amma wa man kanat hijratuhu dunyan yusibuha wanda kuma yayi dan saboda wani abin duniya da yake nema ya samu aw imra'atin yankihuha ko kuma yayi ne dan wata mace da yake so ya aura to lallai fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijiransa tana ga abin da ya hijira saboda shi don haka in ya samu biyan bukatan nan shine sa in bai samu ba shi ya sani da haka ba ya daidai wani sakamako a wurin allah madaukakin sarki don haka wannan hadisi shine asali a babin niyya kamar yadda kusan malamai da dama wajen ta'alifin wajen fara rubuta littafansu sukan fara wato na hadisi sukan fara da wannan hadisi saboda muhimmancinsa musamman littafai ne da aka rubuta na hadisai na fikihu ko kuma sauran littafan hadisi sukan fara da wannan hadisi saboda muhimmancinsa a babin wato niyya don saboda a nabbahar da bawa cewa duk aikin da zai yi wajibi ne ya kyautata niyyansa in matukar yana bukatan aikin nan ya zama ingantacce karɓaɓɓe a wurin allah wanda zai samu sakamako a kansa amma matukar idan ya zama niyyan nan ba ta da kyau to lallai ba shi da sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki sa'an kuma kadama ya zama ya samu mummunan sakamako ne a wurin allah maɗaukakin sarki don haka wannan hadifi yana nuna mana cewa wajibi ne bawa ya zama mai ikhlasi a cikin ayyukansa na alheri ayyukansa na imani ayyukansa na da'a ma Allah madaukakin sarki da biyayya ma Allah madaukakin sarki wajibi ne bawa ya tsarkake aikinsa ya tsarkake niyyar tasa ya yi ikhlasi a cikinta ta yadda zai yi ta nema Allah shi kadai yana mai neman yardan sa shi kadai ba don wani abu ba ba don neman suna a wajen mutane ba ba don mutane su gani su yaba ba ba don wani abin duniya ba mana wannan shine ikhlasi kenan amma duk aikin da bawa ya yi na da'a ma Allah maɗaukakin sarki sai zama bai yi ikhlasi a cikinsa ba to lallai Allah maɗaukakin sarki ba ruwansu da wannan aikin nasa zai bar shi ya je wanda ya don shi ko abin da ya don shi ya je ya biya shi don haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu ne da mu bauta masa muna masu tsarkake ibada gare shi Allah yake cewa ma umiru illa ya'budu Allah mukhlisin lahu din Allah madaukakin sarki yake cewa ba a umurce su da komai ba face su bauta ma Allah madaukakin sarki suna masu ikhlasin addini gare shi mana Allah madaukakin sarki bai bukatan Allah madaukakin sarki baya son aikin da ya zama babu ikhlasi a cikinsa wanda aka yi don waninsa shi yasa wato al'imamu muslim ya ruwaito hadisi daga abu huraira allah yarda da shi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa allah maɗaukakin sarki ya ce tabaraka الله تبارك ana أنا أغنى الشركاء ani الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من الله صلى الله عليه وسلم ke cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ana agana shuraka an shirk ni ni na wadata da wato shirka duk wasu waɗanda ake waɗanda ake haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani cikin bauta to Allah maɗaukakin sarki ya wadata da haɗa shin nan da ake da wani Allah manzo Allah yake cewa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi duk wanda ya aikata wani aiki sa'annan kuma sai ya haɗa ni da sai ya haɗa ni da wani na a cikin wannan aiki ɗin mana ya zama ya yi da niyan wani abu ko da niyan wani ko saboda wani ya yi wannan aikin to allah ke taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da shi da wannan wanda ya haɗa ni da shi ɗin mana ya je ya biya shi ladan aikinsa amma allah maɗaukin sarki ba ruwansu da wannan aiki ɗin saboda me saboda allah maɗaukin sarki ya umurci bayansa ne da su bauta masa tare da ikhlasi duk wani aiki da za su yi masa na ibada da da'a ya zama akwai ikhlasi a cikinsa aiki ya zama khalis lillah subhanahu wa ta'ala haka addinin ya zama na allah ne maɗaukakin sarki don haka sai ya zama wajibi ne bawa ya zama ya tsarkake aikinsa duka da zai yi ma allah maɗaukakin sarki kuma ikhlasin nan yana daga cikin ayyuka na imani aiki ne na zuciya kamar yadda muka gabatar don haka wajibi ne bawa ya wato kyautata aikinsa ya tsarkake niyyan aikinsa ya yi ga allah kawai shi kadai don neman yardan allah maɗaukakin sarki don neman kusaci zuwa ga allah maɗaukakin sarki don neman sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki shekul islam ibn taimiyya allah masa rahama yana bayani akan muhimmancin ikhlasi da niyya mai kyau wajen aikin alkhairi shine yake faɗin cewa yake cewa wa ƙarƙalar ta'ala la ayyukum ahsanu amala Allah maɗaukin sarki ya faɗi wannan cewa Allah maɗaukin sarki ya halicci mutuwa da rayuwa ne domin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarabe ku ya jaraba ku don ya ga wane ne ya fi kyakkyawan aiki waye ya fi kyakkyawan aiki to sai ya ambaci tafsirin da ɗaya daga cikin magabata ya yi wato shine al bin iyab rahimahullah sai yake cewa ma'anan inda Allah yake cewa ahsanu amala shine akhlasuhu wa aswabuhu shine aikin da yafi ikhlasi yafi zamowa wato an yi ikhlasi a cikinsa wa aswabuhu kuma wanda yafi dacewa da sunna tafi dacewa da daidai ya faɗi haka to sai aka tambayi alfudail bin iyab cewa don me yasa ko menene ma'anan akhlasu wa asobuhu da ya ambata wajen tafsirin ma'anan faɗin Allah madaukakin sarki inda ya ce ahsanu amala to shine sai yake cewa shine sai yake faɗin cewa fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal hatta ya kuna khalisan sawaba cewa saboda aiki matukar koda ya kasance wato an yi ikhlasi a cikin sama Allah maɗaukakin sarki to ba za fa a karɓa ba har sai ya zamo aiki sai ya zamo an yi ikhlasi a cikinsa kuma ya zamo ya dace da sunna ya dace da karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sai yi bayanin wanne ne kuma khalis din sai ce wal khalisu an ya kuna lillahi wasawabu an ya kuna ala sunna ma'ana faɗinsa da ya ce akhlasuhu wa aswabuhu to wannan ma'anansa shine ne wato alkhalis shine ma kana lillah shine aikin da aka yi don neman yardan Allah aka yi don neman sakamako a wurin Allah aka yi don neman kusaci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine ma'ana al'amalul khalis kenan sa'an nan shi kuma wancan wasawabu wanda ya zamo yana kan hanya shine wanda ya kasance ala sunna a bisa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutuwa da rayuwa ne don ya jarabi bayi ya ga cewa wane ne zai fi kyakkyawan aiki wane ne zai fi kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki wanda yake karɓaɓɓe a wurin Allah wanda yake akwai ikhlasi a ciki sannan kuma ya zama ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ikhlasi kawai mutum ya kyakkyawan niyya kawai ba zai wadatar ba a cikin aiki dole sai yayi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya karantar da mu yazo ya karantar da mu to wannan shine ma'anan wannan aya din kamar yadda al-fudail bin iyad rahimahullahu ya fassara sai ya ci gaba da cewa fal amalu labudda an da bihi wajhullah wato shi kyakkyawan aiki to dole ne fa sai an yi shi dan neman yardan Allah maɗaukakin sarki fa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al'amali illa ma urida bihi wajhuhu illa ma urida bihi wajhuhu wahda domin allah madaukakin sarki baya karban aiki sai dai aikin da kawai mashi aka yi shi kadai aikin da ba a hada shi da kowa ba a cikinsa ba a yi da wata manufa ba face kawai neman yardan allah da neman wato neman yardan allah da neman kusaci zuwa ga allah madaukakin sarki saboda wancan hadisi da muka ambata wanda a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce an agana shuraka an shirki man ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda yayi mini shirka a cikin wani aiki to lallai na bar shi zan bar shi da shi da wanda ya shirka din domin Allah madaukakin sarki mawadaci ne bai bukatan sai an hada shi da wani wajen aiki Allah madaukakin sarki shi kadai shine kawai cancanta a bauta masa babu wani wanda ya kai a hada shi da Allah madaukakin sarki to don haka wannan kuwa shine hakikanin tauhidi shine tauhidin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da shi shine tauhidin da Allah madaukakin sarki ya halicci bayi saboda shi saboda wannan shine tauhidin da Allah madaukakin sarki a dalilin sai ya saukar da littattafai wa manzanni kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa me ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا ta واجتنبوا الطاغوت allah yake cewa hakika mun aiko manzanni cikin kowace al'umma ba don komai ba sai don su bauta ma allah shi kadai su nisanci kuma ɗagutu ma'ana su kadai ta allah maɗaukin sarki kawai da bauta wannan kawai wannan shine tauhidi tauhidin kuma shine mai ikhlasi shine tsarkake aiki a yi shi don allah shi kadai don neman yardansa don haka aiki na da'a ma Allah madaukakin sarki shine aikin da ya zamo wato ya kasance an yi ikhlasi a cikinsa kuma ya kasance ya dace da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka akwai <clears throat> malamai sun yi maganganu mai yawa akan abin da ya shafi ikhlasi sun yi bayanin ma'anansa sun yi akwai maganganu daban-daban bayan nassoshi da suke magana a kansa daga ciki allah maɗaukakin sarki yake cewa game da ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din sa'annan kuma duk allah maɗaukakin sarki yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahu din allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai mun saukar maka littafi bil da gaskiya don haka ka bauta ma allah maɗaukakin sarki shi kadai kana mai tsarkake addini zuwa gare shi mana dukka abin da za ka yi na bauta ma Allah madaukakin sarki wanda shine addini da sauran ayyuka na imani da ayyukan da'a ma Allah madaukakin sarki to lallai wajibi ne ka yi su don Allah shi kadai don neman yardansa wani waje kuma Allah ke cewa ala lillahi dinul khalis wato addini wanda yake tsarkakakke gaba ɗaya na Allah ne Allah madaukakin sarki bai bukatan allah mawadaci ne baya bukatan abokin tarayya kuma allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne ya kaɗaitaka a cikin rububiyansa ya kaɗaitaka a cikin wato cikin uluhiyarsa don haka wajibi ne ya zama muna da ikhlasi cikin dukkanin ayyukanmu na ibada dukkanin ayyukan da za mu aikata na ibada wajibi ne mu zama mun kaɗaita allah maɗaukakin sarki mun tsarkake niyya wato gare shi Allah madaukakin sarki ke cewa waman ahsanu waman ahsanu dinan mimman aslama wajahahu ila Allah min aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin Allah madaukakin sarki ke cewa waman ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin wane ne yafi kyakkyawan addini yafi kyan addini fiye da wanda ya zama ya fiskantar da fiskansa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana kawai ya tsarkake dukkanin ibadansa ga Allah shi kaɗai wa huwa don haka shi ne ibn al muke cewa rahimahullah ya ce fa islamul wajhi ikhlasul qasd miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine wato tsarkake niyyan wannan aiki din wato ayyukan ibada da addini da za mu yi ma Allah madaukakin sarki mu zama mun miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki mun tsarkake wannan aiki mun yi shi ma Allah madaukakin sarki wal amal lillah sa'annan mu yi aiki ga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma da yake Allah ya ce wa huwa muhsin yace wal ihsanu fihi mutaba'atu rasulihi wa sunnatihi ma'ana eh, eh, ihsanin da ya ambata a cikin wannan aya inda Allah ce wa huwa muhsin shine me shine bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aiki din domin wannan dama shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne domin ya koya ma al'umma yadda za su bauta ma Allah madaukakin sarki sai ya zama a ina a wajen wa za mu koyi bauta ma Allah madaukakin sarki a wajen wa za mu koyi addini shine a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo mana da shi wannan addini ɗin don haka sai ya ci gaba da cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura lallai ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai kawo dukkan ayyukan da wato kafirai suka yi za mu gabatar da shi in ji Allah madaukakin sarki to faji Allah haba'an mansura kawai sai mu sanya shi ya zama ƙura abin watsewa ƙura wanda zai watse saboda ni saboda ba su yi don allah ba ba su yi don neman yardan allah ba saboda dama hasali masu ba musulmai ba ne to haka duk wani wanda ba musulmi duk wani wanda ya yi aiki ba don yardan allah ba ba don neman yardan allah ba ba don babu ikhlasi a cikin wannan aiki din to lallai allah maɗaukakin sarki ba zai karbi wannan aiki din ba allah maɗaukakin sarki zai jefa masa aikin nasa ne wato ranar tashin alkiyama allah zai watsar da wannan aiki din shine ibn qayyim ci gaba da cewa wahiyar a'malun lati kanat ala ghairi sunna uri urida biha ghairu wajhillah su ne ayyukan da aka zama an yi su ba a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma an yi su ba don neman yardan allah maɗaukakin sarki ba don haka sai ya zama lallai wajibi ne mu yi ikhlasin dukkanin ayyukanmu na ibada ga allah maɗaukakin sarki mu tsarkake niyoyinmu mu zama masu ikhlasi saboda mi don kar mu fada cikin wannan abin da allah maɗaukakin sarki zai watsar na ayyuka da aka yi su waɗanda ba ba a yi su don neman yardansa ba ba su dace da kuma abin da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba shi yasa zo cikin hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslim akwai waɗansu abubuwa guda uku waɗanda babu gillu a kansu a cikin zuciyan bawa musulmi duk wani musulmi ba shi da gillo a kansu ba shi da damuwa a kansu ba shi da wato ba shi da baya jin haushinsu baya jin wahalansu su ne me ne ikhlasul amali lillah shine tsarkake aiki ga allah maɗaukakin sarki wa munasahatu wulatul amr da kuma yin nasiha yin nasiha ma waɗanda suke shugabanni wa luzumu jama'atul muslimin da kuma nizimtan wato jama'ar musulmai cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zuciyan duk wani mutum musulmi wanda bushashan muslim imani ya shiga zuciyansa to lallai zai zama a cikin zuciyansa yi da gillu game da waɗannan baya jin baya jin wani damuwa wajen zuwa da waɗannan abubuwa guda uku zaka same shi yana da ikhlasi sa'an nan kuma za ka same shi yana ƙoƙarin yin nasiha ga shugabanni wato gaya musu abin da zai taimaka musu da nasiha akan abin da zai kawo gyaran al'umma da abin da zai gyara shugabancinsu da kuma lizimtar jama'ar musulmai wato rashin eh, rashin raba kan al'umma da kuma rashin raba kan al'umma da kuma wato rashin kawo bidiyo'i a cikin al'ummar musulmi to lallai wannan shi yake gwada mana muhimmancin ikhlasi cikin dukkanin ayyukanmu na addini da kuma dukkanin sauran ayyukanmu na da'a ga allah maɗaukakin sarki da kuma cikin ayyukanmu na imani lallai ikhlasi yana daga cikin wato manya-manyan ayyukan imani wanda addini baya inganta sai da shi imanin bawa baya inganta sai da ikhlasi don haka wajibi ne mu zama masu tsarkake niyoyinmu ga allah maɗaukakin sarki mu yi ƙoƙari mu nemi yardan allah da neman kusa kusaci gare shi mu nisanci riya da kuma suma neman suna da sauransu mu nisanci shirka ma allah maɗaukakin sarki sawa'un babba ce ko ƙarama da wannan muke muku fatan alkhairi muke fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙara sada mu a shiri na gaba muke cewa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu don tsoron karya ci abinci tare da mana kar ya zo yi musharaka cikin wato cikin abin da kake da shi ke gudanar da rayuwanka shi ka wani ni'ima da ka samu a cikin wannan rayuwar duk Allah